يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد ما لمي دعوة والألبي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah mai girma da ɗaukaka da ya nuna muna wannan yammaci na juma'a ɗaya ga watan zulqa'ada hijira 1442 wanda kuma ya daidai da 11 ga watan yuni miladiya 2021 muna a cibiyar annur ne da ke bisa titin zaga a unguwar gawon nama da ke cikin birnin sokoto domin ci gaba da karatun sahihi imamu bukhari rahimahullah a cikin ci gaba da karatun muna cikin kitabul anbiya kuma a cikin babi na tara bab yazifun annaslan fil mun karanta darasi daya a ciki muna tsakiyar kissar annabi ibrahim alaihi salam a wancan sati mun koro kissar inda annabi ibrahim alaihi salam ya ɗauko ɗansa jariri isma'il da mahaifiyarsa hajar ya zo ya ajiye su a ƙungurmin daji inda babu tsiro nan daidai inda aka gina ƙaba a yanzu ya ajiye sunan kawai ya ta tafiyarsa mahaifiyar ismail saratu eh, hajar ta yi ta kira annabi ibrahim alaihissalam dai ko waiwayowa sai da ya waiwayo amsar da ya ba ta cewa allah ne umarce ka ka ajiye ni nan ya ce iya eh. ta je to allah nan ko ba zai tozarta mu ba annabi ibrahim ya tafiyarsa a nan ne allah subhanahu wata'ala a ƙarshe aiko mala'iki ya zo ya tona musu ruwa da suka samu suna sha bayan abincinsu dabino ya ƙare ruwan shansu ya ƙare yaro har yana ta birkiɗa gashi ne ya shiga cikin halin ƙaƙani yi sai allah ya kawo musu agaji aka tuna musu ruwan da suke sha shine ruwan zanzam a yayin da mahaifiyarsa shi Ismail sai ta tara ruwan tana ce musu ku taru ku taru ku taru ruwan suka tsaya nan ba su je ko ina ba annabi Ibrahim alaihi salam bayan an doki shekaru har eh, nabi Ismail ya yi aure ya dawo isko matar da ya aura annabi ibrahim ya bada umarni cewa ya saki matar saboda munanan halayenta bayan ya da'a ga uban ya sake ta ya auri wata kuma saliha bayan shekaru kuma ya dawo kuma ya isko wannan matar ɗansa saliha ya umarni da cewa to shi zauna da wannan matar baya ga haka mahaifiyarsa hajaru allah ya mata rasuwa to daga nan ne wannan darasin ya tsaya yau za mu tashi faja ibrahimu ba da mata zawaja ismailu ya tsali utari katahu قال المصنف رحمه الله فجاء ابراهيم بعد ما تزوج اسماعيل يقال تركته فلم يجد إسماعيل فسأل امرأته عنه فقالت خرج يبتغي لنا ثم سألها عن عيشهم وهيئتهم فقالت نحن بشر نحن في ضيق وشدة فشكت إليه قال فإذا جاء زوجك فقرئي عليه السلام فقالت آه، وقولي له يغير عتبة بابك فلما جاء إسماعيل كأنه آنس شيئا خاف قال هل جاءكم من أحد قالت نعم جاءنا شيخ كذا وكذا فسألنا عنك فأخبرته وسألني كيف عيشنا فأخبرته فأخبرته أنا في جهد وشدة قال فهل أوصاك بشيء قالت نعم أمرني أن أقرأ عليك السلام ويقول غير قال ذات أبي وقد أمرني أن أفارقك الحقي بأهلك فطلقها وتزوج منه الأخرى فلبث عنه إبراهيم ما شاء الله ثم أتاه من بعد فلم يجد فدخل على امرأته فسألها عنه فقالت خرج يبتغي لنا قال كيف أنتم وسألها عن عيشهم وهيئتهم فقالت نحن بخير وسعة وأثنت على الله فقال ما طعامكم قالت اللحم قال فما شرابكم قالت الماء قال اللهم بارك لهم في اللحم والماء nan matashiyar da alaran ma ya taso kamar wata kistance ko kuma maimaici na wannan kissar aka ɗauko cewa fa ja ibrahim ba da mata zawaja ismail ya tsali'u tarikatahu auren farko kenan da annabi ismail ya yi sai annabi ibrahim ya zo domin ya zo ya yi rangadin dukiyarsa da kuma iyalinsa da ya bari a nan wurin falam ya ji ismail ko da yazo Isma'il bai gida fasala mar'atahu anhu sai tambaye matar Isma'il game da sha'anin mijinta faqala sai ta ce kharaja yabtaghi lana ya je ya nemo mana abinci sun mas'alaha an aishim ya tambaye su me ku wahai atihim da kuma yanayin da suke a ciki faqalat nahnu bishar tace muna cikin mummunan yanayi Na fi dhiqin wa shidda muna cikin kunci da tsanani fashakat ta yi ta dai koke gare shi irin mummuna hali da yanayi da suke ciki qala annabi ibrahim ya yace ji a zau juki. to idan mijinki ya dawo fa qara'i alaihi salama ce ina gaishe shi fa quli lahu yughayyiru atabata badihi amma ki ce mai canza dangarmar ƙofarsa don wannan dangarma mummuna ce mai hmm. tona asiri ba ta san cewa ita ce dangarmar ba falama ja a isma'il lokacin da isma'il ya dawo ba ta ma ɗauko mai batun ba daga cikin Muna na halayenta saƙon da aka bar mata in mijinta ya zo faɗa mai kaza da kaza da kaza sai ta hita bata ka annahu anasa shay'an da shigowa Isma'il ka je ce ya ji wani abu ga jikin shi faƙada sai tabbaita hajji aku min ahad akwai wani mutum da ya shigo gidan ga qalat na'am sannan ne ce i ja'ana shaykhun kaza wa kaza ai wani dattijo ne ya shigo nan me kama kaza da kaza da kaza fa sa'alana an ya tambaye mu labarinka fa akhbartuhu ne ko na bashi labari fas ba boye mai komi ba <laughs> wa sa'alani kuma ya tambaye ni kaifa aishuna yaya rayuwar da muke ciki fa akhbartuhu ana fi jahdin wa shidda wallahi ne faɗa mai ne cikin wahala muke kajiya kuma cikin tsanani kada sai ce mai sai ce mata fahal hal awsaki bi shay'in ya miki wasiti da wani abu in kin nato ki wada mini qalat tace na'am kwarai ko amarani an aqra alayka assalam ya ce in ka to in ce shi na gaishe wa yaqulu kuma cewa kika dayyir atabata badik ka canza dangar makohonka kaji wasikin da ya bari Kala. isma'il ya za zaki abi ai wannan dattijo mahaifina ne wa qad amarani an ufariqaki kuma ya umarce ni cewa an raba da ki in sake ki saboda haka ba da ɓacin lokaci ba al haqibi ahliki maza ki je da iyalinki ki koma wurin yan uwanki ha sai ya sake ta fuka ha'una ka wannan kalma alhaƙi bi ahaliki a cikin kalmomi na saki amma ba sariha ba muhtamala wanda ke yiwuwa yana yiwuwa zan saki yake mutu. idan miji ya ce alhaƙi bi ahaliki ki ta gida ko in sarafi ke juya ba nuri ko kuma wa'azu bi jayemin haka min? yahtamil ce wace ta tafi gida ga ta tafi gida kuma shiru muna dibi yau gobe yau gobe yau gobe yace a ce ne ta tafi gida ne sakin nani sai a ce to saki nawa in ya ce guda khalas in ya ce biyu khalas in ya ce uku khalas to saboda haka shi ma ke alhaki bi ahliki bayan ya kore ta wata zawwaja minhum ukhra ya auri wata kuma cikin kabilar jurhum din har yanzu Abdullahi bin Umar shi ma bi umarnin mahaifinsa ya saki matarsa saboda haka idan ya kasance uba ya ga abin da ba daidai ba ya umarci ɗansa ya saki matarsa to ya yi umarni ya bi umarnin ubar da ya saki ta in yi haka yana daga cikin ɗa'a da biyayya ga iyaye to dada bayan ya auri wata falabisa anhum ibrahim masha Allah annabi ibrahim sai dai ɗan jinkiri ya ɗibi shekaru ba kuma safa da marwa yake gidan ɗane ba sarakuwar da ce kai dattijon ga ya sha mun kai ba haka na akai ba to sa'an nan waƙad eh, bayan ɗibi wannan shekaru kuma a tahun ba'adu bayan waɗannan shekaru sai gashi ya zo musu falam ya jirhu bai isko isma'il ba fa dakhala ala mar'atihi ya shiga na mata isma'il fa sa'alaha sai ya tambaye anhu Isma'il ina mijinki fa qalat tace kharaja yabtaghi lana ya ta yabidu mana abinci qala kaifa antum ya ya kuke wasalaha an aishihim wa hayatihim ya tambaye abincin su rayuwar da suke ciki da kuma yanayin su fa qalat tace nahnu bi khairin wa sa'a muna cikin alkhairi da kuma wadata ba mu da wata matsala ce to wasnat ala Allah ta gode ma Allah a cikin yanayin da suke macen kware kenan ko ba a cewa ana rayuwa babu matsala dole ne za akwai matsala ko to amma in ya kasance akwai matsalar a inda ta cikin gida ta walwale cikin gida shi wanga da ke tambaya wane ne ba san ko ne ne to sai a kwashe matsalar cikin gida a ta zazzaga mai ko akwai matsala sai a ɓoye alamar mutumin ƙwarai ke nan makin ƙwarai. sai da ce a muna cikin alkhairi da wadata ta gode ma Allah fa ma simata muku miya abincin ku sai da ce Allah mu nama babban abinci ne ku fama sharabu qala yace fama sharabu kum ya abin shanku qala tace alma, ruwa shikenan komai ya kammala ga nama ga ruwa qala sai annabi ibrahim yace allahumma barik lahum fil lahmi wal ma Allah ka sanya musu albarka a cikin nama da kuma ruwa sun samu addu'a ko ba ko to me ya faru قال النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن لهم يومئذ حد ولو كان لهم دعا لهم فيه قال فهما لا يخلو عليهما احد بغير مكه الا لم يفرق بل واثقا قال فاذا جاء زوجك فاقرئي عليه السلام ومريه يثبت عتبه ذلك فلما جاء إسماعيل قال هل أتاكم من أحد قالت نعم أتانا شيخ حسن الهيئة وأثنت عليه فسألني عنه فأخبرته فسألني كيف عيشنا فأخبرته أنا بخير قال فأوصاك بشيء قالت نعم هو يقرأ عليك السلام ويأمرك أن تثبت عتبة بارك قال ذاك أبي وأنت وأنت العتبة hanci wa akil asara amarani an umsika thumma labisa anhu ma sha Allah thumma jaa ba'da dhalika wa isma'il yarmi nablan lahu tahta dawatin qariba تحت جوحة قريبا من زمزم فلما رآه قام إليه فصنع كما يصنع الوالد بالولد والولد بالوالد ثم قال يا إسماعيل إن الله أمرني بأمر قال فاصنع ما أمرك ربك قال وتعلمني قال ووحيده قال فإن الله أمرني أن أبني هنا بيتا وأشار إلى أكمة مرتفعة على ما حولها قال فعند ذلك رفع القواعد من البيت فجعل إسماعيل يأتي الحجارة يأتي يأتي كرنتا قبا نعم فجعل جعل إسماعيل يأتي بالحجارة وإبراهيم يبني حتى إذا ارتفع البناء جاء بهذا الهجر فوضعه له فقام عليه وهو يبني وإسماعيل يناوله الحجارة وهما يقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم قال فجعلا يبنيان حتى يدور فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم يكن لهم يوم إذن حظ لوكتي أبنكين سروا لكم ناما النبي صلى الله عليه وسلم يتبات دهتي ون اللوكتين ولو كان لهم دعا لهم فيه inda suna da hatsi wannan lokacin da ya musu addu'a sanya albarka a cikin hatsin fahuma la yakhlu qala Eh, fahuma la ya halu alaihima ahadun da gairi makka nama da ruwa ba za su zama abincin wani su kaɗai ne abincin ba in ba cikin garin makka ɗai ba illa lam wa watuka face sai an samu matsala ba za su dace da rayuwarsu ba a ce daga ruwa nama ruwa nama ruwa nama duk wanda ke abincin shi kenan ya ci nama ya sha ruwa to sai an samu ya sai ya samu matsala ga rayuwa ce amma banda garin makka dai Allah subhanahu wataala sai ya sanya musu wannan albarka kuma wannan nama da ruwa nan ya dace da rayuwar qala fa iza jaa zawjuki eh, yace to idan mijinki ya dawo faqra ya alaihi salam ki ce ina gaishe shi wa murihi an yuthbita atabata babihi kuma ki umarce ki nace ya tabbatar da dangar makofar nan ya batta nan inda take falamma ja isma'ilu qala da kunnowan isma'il isma'il da kunnowan kasa cikin gida sai ya ce hal atakum min ahad akwai wani da ya shigo nan gidan ga qalat na'am tace kwarai ku atana shaykhun hasanul hay'a wani dattijo ne shigo da mai kyakkyawar kama sai ismail ya ji daɗi ko wasnat alaihi sai yaba ma wannan dattijon fasa'alani an kafa akhbartuhu ya tambaye ni labarin ka ne ko na bashi labarin fasa'alani kaifa aishuna yace to rayuwar mu a take fa akhbartuhu anna bi khair yace muna cikin alkhairi qala fa awsaki akwai wasicin da ya bar miki qalat na'am huwa yaqra'u alayka salam yana dai gaishe ka waya ya'muruka an tusbita atabata babik ya ce ka bar dangar makofonka nan inda take qala zaki abi yace to mahaifina ne shi wannan filin? wa antil ataba kuma ke ce man nan amarni an umsuka umarni ya bani cewa in zauna tare da ke saboda haka sai mu ci gaba da rayuwa to malabi sa'anhum Allah annabi Ibrahim ya jinkiri bai dawo ba tsawon yadda Allah ya so kuma ja'a ba'da zalik bayan shekaru sai ga annabi Ibrahim ya dawo wa Isma'il yabri nablan lahu a lokacin da ya dawo sai isko Isma'il yana feke abin da kibonsa ta hata dauhatin ƙarƙashin wani babban icce ƙariban min zamzam kusa ga ruwan zamzam inda ruwan zamzam ke ɓuɓɓugowa falama ra'ahu lokacin da isma'il ya gama haifinsa kama ilai maza sai tashi ya eh, tarbe shi fasana'a sai suka aikata su biyu mahaifin da ɗa kama ya suna ulwalidu bilwalad kamar yadda mahaifi ke tarbon ɗansa walwaladu bilwalid da kuma yadda ɗa ke tarbon mahaifinsa ga al'ada su suka yi haka nan ثم ƙala ya Isma'il, annabi ibrahim ya ce ya kai isma'il inna la ni bi amri, allah fa umarce ni da wani lamari Ƙala isma'il ya ce fasna ma mara rabbuk ka aikata abinda ubangijinka ya umarce ka a wancan lokaci me yace inni ara fil manami anni azbahuka fanzur ma za tara me a shawararka Isma'il ni fa na mafalkin cewa ga nan ina yankinka a lokaci yace ya abati ifal ma umar ya ma yafi na aikatar abin da aka umarce ka to adam ma yace fasna ma maraka rabbuk ka aikata abin da ubangiji ke umarce ka qala ibrahim yace wa tu'inuni zaka taimake ni qala yace wa u'inuk zan ko taimake ka qala ibrahim yace fa inna allah amarani an abniya ha kuna baitan allah ya umarce ni in gina masallaci a wannan wurin wa shara ila akama ya nune ga wata kunkuwa da ke wurin murtafi'a wadda ta kumburo ta yi sama ala Haulaha ko ala ma haulaha murtafi'atun ala ma haulaha wannan wurin yayo sama fiye da duk abinda da dama mun karanta wurin gebe ne saboda haka daga wani wuri kenan geben ke tasowa babu salam daga babu salam geben ke tasowa inda ake safa da marwa ka fahimta ko tsakanin dutsen safa da kuma dutsen marwa akwai wani kofa nan da ake cewa babu salam nan daidai inda aka yi abin nan eh, flyover to abin nan eh, gambo eh, kofa guda na kasa aka wa guda kuma flyover to wannan babu da babu salam ga wanda ya zo ya ga wurin shi ba da ai mai wannan bayani ya gani an ko don flyover guda ne to Allah ya kai mu baki daya eh, wanda bai ta ba Allah kai shi wanda ya ta Allah mai shi eh. daga safa zuwa marwa Fulai over guda ne ga sani na ba sani ba ko an kara yanzu tun 2012 kenan marabina da wuri to sa'ad nan saboda haka wannan ne babu salam to daga nan zabi ne ɗaya eh, kwaso ruwa gaba ɗaya sai a runtuma har cikin masallacin to da an shiga ciki nan daidai inda ƙaba abin nan ɗakin ƙaba ɗin yake nan wurin na da hayi saboda haka sai abin nan da ruwa su dare bi wasu su bige shi nan wasu su bige shi nan sai a bar wurin ɗakin tsakiya kamar yadda muka karanta wancan sati ko to shine ce eh, wa shara ila akamatin murtafi'atin ala ma haulaha wannan wuri ɗan ƙoƙo da ke wurin wuri ne da ya taso ya ɗara duk abin da eh, gefe da gefe da gefe ce fa’in da zalika a wannan lokacin ne rafa'a alqawaida min albayt suka ɗaga harsashin ɗakin ƙaba fajala isma'il ya ce bilashi jara isma'il shi ne ke ɗauko duwatsu wa ibrahim yabni annabi ibrahim shi ko yana gini baya an kwaɓa laka sai ismail yana ɗauko duwatsu annabi ibrahim shi ko yana aza gini ana tafiya hatta idza tafa al har sai da ginin ya cire sama ja bi hadha hajar sai zo da wannan hajar idutsin yana nufin muqama ibrahim kenan sai annabi Ismail ya ɗauko wannan dutsen fa ba'ahu lahu sai ya aza mahaifinsa don ya taka dutsen ya zan yana iya ci gaba da gini daga saboda daga dutsen kusa ga ɗakin kenan eh, dutsen yake ko sau lokacin da jama'a suka yi yawa ne a lokacin Umar ibn Khattab yana khalifa sai ɗauke makama Ibrahim ɗin daga asali inda yake aka dawo da shi baya don a samu sararin yin dawafi tsakanin makamu ibrahim da ɗakin ka'aba in ba haka ba nan inda yake a yanzu ba nan ne asalin wurin ba ina mutum zai iya miƙa hannun shi yana tsaye bisa ga wannan dutsen makamu ibrahim yana abin nan gini to faƙala alaihi salam faƙala faƙama alaihi annabi ibrahim ya tsaya akan dutsen wa huwa yabni wa isma'il yunawilu hijara Ismail yana mika mai duwatsu shi ko yana gini wa kuma ya kula ne suna cewa wato suna addu'a rabbana ya ubangijin mu taqabbal minna ka karba mana wannan aikin da ka samu ka ba mu ladan wannan aikin innaka lalle kai anta sami'u kai ne mai ji al'alim kuma masani Fala. annabi sallallahu alaihi wasallam ce fa ja'ala yabniyani sai suka shiga suna ta gini suna ta aza ginin hatta ya dura haulal baiti har suka zagayo haulal bai duk gaba ɗaya gefen ɗakin baki ɗai wa kuma ya kula ne alhali suna karantawa rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim lokacin da suke cikin wannan ibada kenan ko she da cewa idan ana cikin ibada lokacin ne ake addu'a ba sai an gama ibada kakkakkab tukunna a je a share wuri ko a gyara zama a yi ta matela yanzu ne za a zo a daga hannu a addu'a kamar mutum na cikin sallah tun cikin sallah shi ka addu'a ko ba sai an sallame sallah tukunna a gyara zama daga hannun tukunna sannan ne za a addu'a ba lokacin lokacin addu'a wuce wannan lokaci na zikiri ne dan fahimta ko a ƙarshe wurin addu'a shine annabi sallallahu alaihi wasallam ce ma abdullahi bin umar bayan yayi tahiyya yayi salati ga manzo sallallahu alaihi wasallam yace kuma liyakhtar ahadukum du'aan ajabahu fa yad'u bihi sannan ɗayan ku ya zaɓi addu'ar da fi ba shi sha'awa shi roƙi Allah kuma ya sallimu sannan ya gama addu'a sai ya sallame da ya sallame to lokacin sai azkar a ɗaga hannu addu'a ba ta kuta su ba an fahimta ko yin haka nan bai dace da sunna ba حدثنا عبد الله حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابو عامر عبد الملك ابن عمرو قال حدثنا ابراهيم ابن نافع عن كثير بن كثير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما كان بين ابراهيم وبين اهله ما كان خرج باسماعيل وام اسماعيل ومعهم شنه فيها ماء فجعلت أم إسماعيل تشرب من الشنة فيجر لبنها على سبيلها حتى قدم مكة فوضعها تحت دوحة ثم رجع إبراهيم إلى أهله فاتبعته أم إسماعيل حتى لما بلغوا كذا نادت من ورائه يا إبراهيم إلى من تتركنا تتركنا قال إلى الله قالت رضيت بالله قال فرجعت فجعلت تشرب من الشنة ويجر لبنها على قبيلها حتى لما فني الماء قالت لو ضربت فنظرت لأني أحس أحدا قال فذهبت فصعدت الصفا فنظرت ونظرت هل تحس أحدا فلم تحس أحدا فلما بلغت الوادي سعت وأتت المروة ففعلت ذلك أشواقا ثم قالت لو ذهبت فنظرت ما فعل سعدي الصديق فذهبت فنظرت فإذا هو أعالي كأنه ينشغل فلم تقرها تقرها نفسها فقالت لو ذهبت فنظرت لأني أحيث أهدا فذهبت فصعدت الصفا فنظرت ونظرت فلم تحس أهدا حتى أتمت سبعة ثم قالت لو ذهبت فنظرت ما فعل فإذا هي بصوت فقال أغف إن كان عندك خير فإذا جبريل عليه السلام قال فقال بأقبه هكذا وغمز أقبه على الأرض قال فانبسط الماء فدهشت أم إسماعيل فجعلت تحفر قال قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم لو تركته كان الماء ظاهرا قال فجعلت تشرب من الماء ويجر لبنها على سبيلها <laughs> آه؟ <laughs> to إمام بخاري حدثنا عبد الله بن محمد shine المسندي قال حدثنا أبو عامر الأقدي al عبد الملك بن عمرو قال حدثنا إبراهيم ابن نافع عن كثير بن كثير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ترجمان القرآن رضي الله عنهما قال لما كان بين إبراهيم وبين أهله ما كان أي عند أكثر متقدمة tsakanin annabi ibrahim da saratu uwar gida kenan ko sai ko kuma matar kenan ita ce kaɗai matar ita hajaru boyar saratu ce da sarkin misra ya ba abin na saratu bankin an ɗaga ta ce to ibrahimu ga saɗaka nan na baka ga boyanin na baka ya saɗaka da ita alhali ba su haifu da saratu ba to cikin iko Allah sai ya ba sadakan ga haihuwa to daga nan fa aiki shi sai ya motso taje to wallahi dai an bambanta mu ba mu zama mu zama guda ina a shigo a ga ita da dani ba ni da da to daga nan taje to sai an huda kunnu sai an huda kunnuwanta aka yi mata hudan kunnuwa ita ce farko ga malamai suka ce mata su huda kunni a sa 'yan kunni daga hajaru aka samu wannan ko kuma saboda tsananin kishi kyau eh, annabi ibrahim alayhi salam ya rasa yaya zai da lamarin ga ya ce to abinda a daidai bari in raba ya ɗauko annabi isma'il shi da mahaifiyarsa hajaru ya nufi abin na ƙasar hijaz tun daga shabufa ya nufi ƙasar hijaz ya je ajiye su shi ne ibn abbas radiyallahu anhuma yake bada labarin da ya ji daga manzo sallallahu alaihi wa sallam duk da nan ya zo da shi maqufan lafzan ko amma marfu'un ma'na wa ma'ahum shannatun fiha ma'un suna dauke da salka ruwa ne ke cikin wannan salkar faja'alat ummu isma'il tashrabu min ash-shanna uwar isma'il tana shan ruwan salkat fayadirru labanuha sai nonon na bubbugowa ala sabiha tana samu tana shayar da danta hatta kadima makkata hatta iso makka fa wada'aha tahta dauha annabi ibrahim sai aje su karkashin wani babban ice sun maraja ibrahim ila ahlihi annabi ibrahim ya koma sham inda saratu fatabatu ummu isma'il lokacin da ya bada bai sai ta uwa isma'il sai ta tabin shi hatta balagu kada har suka kai kada na datu lokacin da ya tagga da ya sha kwana shi kenan ya ɓace mata to sai ta kire shi min wara'ihi daga baya gare shi ya ibrahim ila man tatrukuna gawa ka bar mu ya ka ibrahim qala ta ila allah ga allah na barku. ku ta ce to raditu billah na yarda da allah shikenan qala ibn abbas ya yace farajat sai ta dawo inda Isma'il fajalat tashribu min ash-shanna tana shan ruwan salkat wa yadru labanha ala sabiha nonon tana bubbugowa tana ba jaririnta hatta lamma fani al-ma'u har lokacin da ruwan ya kare qalat sai ta ce law dhahabtu fa nadartu inda na tafi wurin can na duba la'alli uhisu ahadan ko in ga wani mutum da zan samu agaji gare shi qala fa zahabat sai ta tayi fa sa'idat safa sai ta fara hawan dutsen safa dan nan kuma ake fara sa'ayi idan mai hajji ya gama dawafi ko umra nan ne zai je fara sa'ayi annabi sallallahu alaihi wasallam ce nabda'u bima bada Allah bihi ko ko ibda'u bima bada Allah bihi cewa inna safa tukun wal marwata wa nazarat har ta hisu hadan ta hau dutsen ta duba gabas yamma kudu arewa ko za ta ga wani mutum falam ta hisu ahadan ba ta ga kowa ba falam ma balagat wadi sai ta gangara daga cikin abin nan kwazazzabe da ta kai cikin kwazazzabe lokacin ba ta hangen ɗanta to lokacin ne sa'ad sai ta sassaka wata tilmarwa ta hau dutsen marwa fa fa'alat zalika ashwaqan ta hau dutsen marwa ta yi dibe gabas yamma kudu arewa ba ta ga kowa ba ta kuma komawa kuma safa haka nan dai ta yi har shuɗi bakwai a shuwaɗin abin nan kai kawo mai yawa sun Baƙalat ta ce lauza hafti fa nazartu ma fa'ala inda na je na diba abin da ya aikata ko abin da ya faru gare shi ta ni asabiya tana nufin jinjirinta fa zahabat sai ta je wurin jinjirin fa nazarat fa idza huwa fi ala halihi yana nan da yanda ta bar shi ka annahu yan al maut ka ce da shi yana kakarin mutuwa ne falam tuqirraha nafsuha zuciyarta bata natsu ba ta tsaya tana ganin halin da ɗanta ke ciki ba ta iyawa faƙalat sai ta ce lau zahabtu fa nazartu da dai na koma inda nan tashin kuma in je in diba kuma la'alli uhissu ahadan ko zan ga wani mutum fa zahabat فصعدت الصفا فنظرت ونظرت فلم تهس ما بتقوى با حتى أتمت سبعة حتى تكا شوئي بقوي جيكا كداو تكاني صفا Marwa حسو بقوي ثم قالت sannan ta ce kuma lauza zahabtu fa nazartu da dai na koma na diba ma fa'ala menene dan nan ke ciki fa idza hiya bi sautin tana gama wannan magana sai ta ji sauti sama faƙalar sadati a gef to ka kawo agaji in kana inda ka khayi in akwai alkhairi gare ka faiza jibril ashe jibril ne ƙala ibn abbas ya ce faƙala bi aqibihi hakaza wato sai sa duddugensa ya bugi abin nan ƙasa wa gamaza aqibahu alal ard ya zunguri ƙasa da duddugensa qala fambasa kalma'u. sai ruwa abin da suka bubbugo fadahashat ummu isma'il nan sai ta ruɗe in hmm, saboda jin daɗi har sai ta ɗimauce fajalar ta hafizu sai tana tattara ruwan tana tattarawa wuri guda kasu ta ko ina قال ابن عباس يتي فقال ابو القاسم صلى الله عليه واله وسلم يا نبي لو تركته inda ta bar ruwan zanzan nan kana al-ma'u zahiran da ruwa ne da da zai zagaye duk duniya baki daya qala ibn abbas ce fa ja'ala tashrabu min al-ma tana shan ruwan waye durra labanuwa nonon tana bubbugowa ala sabiha ita ko tana ba jaririnta ne qala قال فمر ناس من جرهم ببطن الوادي فإذا هم بطير كأنهم عن كروزات وقالوا ما يكون الطير إلا على ماء فبعثوا رسولهم فنظر فإذا هم بالماء فأتاهم فأخبرهم فأتوا إليها فقالوا يا أم إسماعيل أتأذنين لنا أن نكون معك أو نسكن معك فغلب ابنها فنكه فيهم امرأة من فيهم امرأة قال ثم إنه بدا لإبراهيم فقال لأهله إني مطلع شركتي قال فجاء فسلم فقال أين إسماعيل فقالت امرأته ذهب يسير قال قولي له إذا جاء غير عتبة بعدك فلما جاء أخبرك قال أنت ذاك فاذهبي إلى أهلك قال أنت ذاك قال أنت ذاك فاذهبي إلى أهلك قال ثم إنه بدا لإبراهيم فقال لأهله إني مطلع شركتي قال فجاء فقال أين إسماعيل فقالت امرأته ذهب رشيد فقالت ألا تنزل فتطعم وتشرب فقال وما طعامكم وما شرابكم قال طعامنا اللحم وشرابنا الماء قال اللهم بارك لهم في طعامهم وشرابهم قال فقال أبو القاسم دعوة إبراهيم صلى الله عليهما وسلم قال ثم إنه بدا إبراهيم فقال قال حتى ارتفع البناء وضعف الشرك عن نقل الحجارة فقام على حجر المقام فجعل يناوله الحجارة ويقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وقال ابن عباس رضي الله عنهما bada بعد yace fa marra nasu min jurhum suna a cikin wannan halin ita eh, hajar da isma'il sai ga wasu mutane cikin kabilar jurhum sun biyo bi batnil wadi a cikin wannan gefen da suke fa idahum bi sai suka ga tsuntsu sama yana shillalo ka annahum ankaru zalik ka ce dai sun yi musu su ce me kawon ga tsuntsu wannan wuri to Wakalu sai suka ce ma yakunu tsairu illa alama wannan tsuntsu ba inda muka saba ganin shi sai inda ruwa yake fa ba su rasulahum suka ce to bar mu aika manzo suka aika na aikinsu. Fanazar fa nazar yaje ya duba wannan wurin fa iza hum bil ma sai ko ga ruwa a nan wurin sau fa atau ilaiha Eh, fa'atahum sai wannan ɗan aiken ya zo fa akhbarakum ya faɗa musu cewa lalle akwai ruwa wurin kuwa fa'atau ilaiha sai suka zo ga eh, wani hajar fa suka ce ya umma isma'il ya ke war isma'il na lana zaki ba mu dama an nakuna ma'aki mu zauna tare da ke au naskuna ma'aki ko kuma mu zauna tare da ke mu kasance tare da ke ko mu zauna tare da ke fa balaga ibnu hafa nakaha hafihin imra'a ta ba su dama suka zauna har dai suna nan har dan ya isa aure ya aure mace wata mace a cikinsu. su abbas ce summa innahu bada li ibrahim sai ra'ayi ya faɗo ma annabi ibrahim fa qala li ahlihi sai ce masaratu inni muttali'un tarikati iyalina da na bari can a wani wuri to zan jefa in dibo su qala ce fa jaa ibrahim zo fa sallama sai sallama fa qala aina isma'il ina isma'il fa qalat imra'atuhu dhahaba yasid ya je ya farauta qala sai ce quli lahu idza jaa ghayyir atabaka ba'id idan ya dawo ki sai mai canza dangar makohon nan falamma ja akhbartuhu akhbarathu ta faɗa mai ƙala sai ce an ti zaki to ke ce dan garmat saboda ka fazhabi ila ahliki maza sayan da yan uwanki qala ta kuma bada da ibrahim ra'ayi ya faɗo ma annabi ibrahim fa da li ya yace ma matarsa saratu inni mutsalibun tarikati ni in duba iyali na da na bari wuri kaza qala fa jaa fa qala aina isma'il ina isma'il bai isko shi ba fa qalat imra'atuhu dhaba yasin illa tanzil ala tanzil fatabba ama wa tashrab tace dattijo kai ko ka dan sauka mana ko ka samu abin da ka ci kuma ka sha wani abu ka hin ka wuce amma an ce wani bai nan shikenan sai ka wuce ka dinda ka sauka haka nan ya ci fa qala ce ma ta'amukum ma sharabukum me abincinku me abin shan ku qalat tace da'amuna allahamu wa sharabuna alma'u qala ta allahumma barik lahum fi ta'amihim wa sharabihim qala ibn abbas yace fa qala abul qasim sallallahu alaihi wasallam barakatun sai allah ya sanya albarka bi da'wati ibrahim sanadiyar addu'a nabi ibrahim alaihi salam qala kuma innahu bada li ibrahim sannan can wani lokaci kuma ra'ayi ya zo ma annabi ibrahim fa qala li ahlihi yace matarsa saratu inni mutali'un tarikati zani in dubo iyalina da ke can wani wuri fa ja'a fa wafaqa isma'il sai zo ya dace Isma'il na gida min wara'i eh, zamzam yana zaune kusa ga ruwan zamzam yuslihu nablan lahu yana feke kibansa na farauta da ya saba faƙali sai ce ya isma'il inna rabbaka amarani an abniya lahu baitan ubangijinka fa ya umarce ni in gina mai daki wato eh, in gina mai wani daki anan qala ti ati rabbaka ka kowa ubangijinka da'a qala ti inni amara innahu amarani an tu'ina ni ya umarce ni cewa faɗa ma ka taimaka min qala ti idan af'al yaje to za aikata ku au qala au kama qala ko kuma dai kamar yadda shi Isma'il ya ce qala ibn abbas ya ce faqama sai suka tashi su biyu fajala ibrahim yabni wa isma'il yunawiluhu al-hijara ibrahim yana gini isma'il yana miƙo mai abin nan eh, duwatsu wa yaqulani rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim Allah ramma kana da kari karanta mu ba ba babun ba ƙarin da kake bamu da wannan ƙarin aukama mhm. ƙala faƙama faja ala ibrahimu ya bi wa hajjar ta faru da rigara wa ya kula na rabbana ta kabbalmin na ina mhm. ta hajjar sun yi ralin ƙal hajjar ta fa albina'u wa ƙofa mhm. shekku an naƙali da rigara ya ce har ya zan ginin ya yi sama ضعف الشيخ أن نقل الحجاج النبي إبراهيم عليه السلام بيئي ترى دوتين يا أذا تنسمع فقام على هجر المقام توسي أن إسماعيل يكاوم دوتين ya aza sai zaune zai tsaya bisa ga wannan dutsen da ake ce makama ibrahim ko sai ya kasance mai ginin ya zo mai gajere ya zan lokacin yana iya in ya miƙa mai dutsen sai ya aza daidai bisa ginin a lokacin kuma suna karantawa rabbana تقبل منا إنك أنت السميع العليم نعم كرب الشدة بسم الله حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش قال حدثنا إبراهيم التيمي عن أبيه قال سمعت أبا ذر رضي الله تعالى عنه قال نعم قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجد وضع في الأرض أول قال المسجد الحرام قال قلت ثم أي قال المسجد الأقصى أقصى ثم كم كان قلت كم كان بينه بينهما قال أربعون سنة ثم أينما أدركتك الصلاة بعد فصله فإن, أب فإن الفضل فيه شباب بدون ترجمة كو wannan nuna kenan tare da wancan babu yake ga kaida Imam Bukhari kenan حدثنا إسماعيل شين ابن موسى بن إسماعيل شين أبو سلمة التبوذكي حدثنا عبد الواحد هنا ابن عبد الواحد ابن سعيد قال حدثنا الأعمد سليمان ابن مهران الكوفي حدثنا إبراهيم ابن الحارث كنا التيمي عن أبيه شين إبراهيم ابن الحارث التيمي التيمي الحارث التيمي قال سمعت أبا ذر يتي ناجي أبو ذر شين جندب ابن جنادة رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أي مسجد وضع في الأرض أولا wani masallaci ne masallacin farkon da aka fara azhar sashin sai a dufa kasa qala ta al-masjid al-haram masallacin makka shine awwala baitin wudi'a al bi Makkata mubarakan ko wa hudan qala qultu thumma ayu sanna wal masallacin qala al masjid al aqsa masallacin baitul muqaddas ana ce mai al aqsa saboda shine masallacin da yafi nisa daga makka a wannan lokacin ko wanda yafi nisa qultu sai na tambaye shi kuma kan bai na kuma kam kana bai na kuma me tsawon nisa shekarun tsakaninsu ƙada sai ce arba'una sana shekara arba'in malamai sun ce du'a nabi adam ne azhar sashin da dakin kaba din da bait masjid al-aqsa amma kuma sai ga al-masjid al nabawi an fifita shi da daraja fiye da masjid al-aqsa da bai ko wannan kuma daga Allah ne hmm? daga masjid al-haram wanda ke da lada dubu ɗari ko dubu ɗari haka ne ko? Hmm. sai abin nan eh, sai masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam da ke da lada dubu ga masallacin da ba shi ba sannan baitul muqaddas al-aqsa kenan lada 500 haka bambancin tsakanin su kuma sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce sannan aina ma adrakatka salatu ba'du amma duk inda sallah ta cimma bayan wanga bayani da naima fa salli ka sallaci sallah a wannan wurin kanka ce sai na koma masjidil haram ko masjidil aqsa tukunna ko masjidil nabawi a'a da inda sallah ta cin ma ba sai ka je kai farautar masallaci tukunna kai sallah ba fa innal fadla fihi domin falalak na cikin yin sallah a cikin lokaci ba wai yin sallah cikin masallaci ba na bayyana ko حدثنا عبد الله حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عمرو بن أبي عم مولى المطلب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلع له أحد فقال هذا جبل يحبنا ونحبه اللهم إن إبراهيم حرم مكة وإني أحرم ما بين لابتيها ورواه عبد الله بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا عبد الله بن مسلمة شين ابن القانب القانبي عن مالك إمام دار الهجرة عن عمرو بن أبي عمرو مولى مطلب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلع له أهد وتندوت أهد نبي يهنج دوت أهد ko dutsen Uhud ya bayyana gare shi faƙala sai ce haza jabalin wannan dutsen yuhibbuna wa nuhibbuhu yana son mu mu kuma muna son shi dutsi ne fa amma Allah ya sanya mu halitta abin da irin ɗabi'u da kuma halayen da ke ga ɗan adam alhubb mutum yuhibbu haka ma dabba ma ita ma tuhibbu ko haka ma duk tsiro gaba ɗai su ma ɗin Allah na sanya musu so da kuma rashin su yuhibbuna wa nuhibbuhu ya ce Allahumma inna Ibrahim harrama makata ya Allah annabi Ibrahim ya roƙa a sanya wa maka alfarma daga wuri kaza zuwa wuri kaza akwai hududun haram to wa inni uharrimu ma baina labataiha ni kuma na roƙa sanya Madina alfarma tsakanin duwatsun eh, abin da ke zagaye ga Madina gabas yamma kudu arewa duwatsu ne za ka gani a cikin madina amma farfajiyan cikin garin sai ga cewa babu duwatsu amma idan za ka duba gabas nesa ka duba yamma kudu arewa sai ga cewa akwai duwatsu ko da ba kusa za ka gansu ba to suna nan nesa akwai ayir wa saur ayir wurin eh, miƙat kenan ko miƙat kilomita bakwai ne daga cikin garin madina na can da ba yanzu faɗaɗawar da garin ya yi ba saboda haka wannan dutse ne sannan jabal ayrin kuma sai ka wuce jabal uhud da ka wuce jabal uhud da baya ga jabal uhud dai akwai wani dutse da ake cewa jabal saud to shi na eh, yace al madinatu haramun ma baina a'irin ila saud madina a haramtar da duk abin da aka haramta maka a cikin madina dutsen a'ir shine na wurin miƙat zulhulaifa daga nan Eh, kudu kenan har kai arewa kai arewa kai arewa ka shiga cikin garin Madina ka fita cikin garin Madina har ka wuce dutsen Uhud da ka wuce dutsen Uhud to akwai dutsen Sawur wurin ana ce ma wannan dutse ne dutsen Sawur don ya kama da hoton bijimin sa da gani ka ga kaman sa bai ta ko kamar yadda wanda ya ga abin nan Jabal Zuma dutsen Zuma da ke Suleja ko ko eh, Suleja ne wurin ko Eh, zuba to da zuba da ka gani sai ga kaman ga hoton mutum <laughs> haka nan da ko to haka ma shi ma jabal saur ne to annabi sallallahu alaihi wasallam ya roka haka ma gabas da yamma duk akwai duwatsu shi amma baina la labataiha duwatsun arewa da kuma kudu ko kuma duwatsun arewa da na kudu aka sanya musu abin nan haram rawahu wa rawahu abdullahi ibn zaid Ehm, akwai abdullahi bin zaid guda biyu abdullahi bin zaid bin asim wanda ke ruwato hadisan alwallah abdullahi bin zaid ibn abdurrabbih wanda ke ruwato hadisan azan na kiran sallah ko so abdullahi bin zaid eh, ibn asim an annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mhm. حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله ان ابن ابي بكر اخبره أخبر عبد الله بن عمر عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألم تر أن قومك لما بنوا الكعبة اقتصروا عن قواعد إبراهيم فقلت يا رسول الله ألا تردها على قواعد إبراهيم فقال لولا هبطان قومك بالكفر قال عبد الله بن عمر لئن كانت عائشة سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك السلام الركنين اللذين بليان الحجر إلا يليان يليان الحجر إلا أن البيت لم يتمم لم يتمم على قواعد إبراهيم وقال إسماعيل عبد الله بن محمد بن أبي بكر نعم. حدثنا عبد الله بن يوسف آه، التنيسي المصري قال أخبرنا مالك إمام دار الهجرة عن ابن شهاب محمد بن مسلم عن سالم ابن عبد الله ابن عمر أن ابن أبي بكر شين محمد ابن أبي بكر رضي الله عنه أن ابن أبي بكر أخبر عبد الله بن عمر عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال شي عبد الله ابن أبي بكر شي نكرن تند ابن عمر وانا cewa shi kuwa ya ji ne ga kakansa kenan abin nan yassa Aisha zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala alam tarai ya ce yace baki ga mutanenki ba lamma banawul ka'aba wato yana nufin ƙuraishawa lokacin da suka gina ka'aba iktasaru an qawaid ibrahim sun takaita ba su kwashe duk harsashin da annabi ibrahim ya gina ba cewa iktasaru anhu wato sun rage daga faɗin ɗakin da annabi ibrahim ya azo harsashi naka ce iqtasara alaihi ya tsaya daidai bai ƙari ba an fahimta ko ya isko an yi abu shi ma da ya zo yi sai tsaya daidai yadda aka yi bai ƙari ba amma iqtasar anhu ya rage ya isko an yi shi da ya tashi sai ya rage abinda ƙurashawa suka yi kenan su kuma saboda rashin abin da kuɗi so ga cewa ba su da kuɗin da za su iya kwashe duk gaba ɗaya kawai da ibrahim su yi wannan ginin saboda haka sai suka yanke inda su ga cewa nan ɗin za su iya ɗauki nauyi su gina har ya kai sama shi yamma na iktasaru an kawai da ibrahim فقلت يا رسول الله سنة ما Allah منذ alaihi صلى الله عليه وسلم ألا ala على da Ibrahim. kai ba ka mai da dina ka aza daidai bisa kawa'id Ibrahim in ya so ka kara inda su ba su yi ba shawarar da ta bani kenan qala fa qala sai ce laula hidasanu qaumati bil kufri inda ba don marabin mutanen ki da kafirci ba a dade ba to da nayi haka ne wato masu fahimci musulunci ba ta kuma an da ko a ce ana kula da yanayi ko to dole ne addai ya zaina kula da wannan idan bai kula da yanayi to za a samu matsala mutane sabbin musulunci ne saboda ka lallabawa aka yi da su wasu abubuwa in ba na farilla dole ba to sai a dakatar har lokacin da suka fahimci musulunci su don kansu za su bida wato abu kaza ai ya kamata ai kaza sai a ce o oh, ya kamata kuwa shikenan zai yi salim alim sosai sai jawabin da annabi ya bata kenan فقال عبد الله بن عمر سي عبد الله بن عمر قال ان كانت عائشه سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم انكو عائشه تاجي wannan daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne to ma urabani zatun anna rasul Allah sallallahu alaihi wasallam taraka silama rukunaini ya bar sumbantar ko kuma shafar rukunaini kusurwayi guda biyu allazaini yaliyanil hijra wadanda kenan inda abin da wurin hijir wurin wannan gajeruwar katangan da an ka yi annabi sallallahu alaihi wasallam ko taɓin su bai yi in ya zan faɗin tebur ɗin gane ɗakin ka'abar aka gina har sama to bayan ya roshe na gebe ya mai abin da ya yi ya tsattsage an zo za a yi gina sai suka ɗiba daidai laspikan suka gina suka bar saura nan saura sai suka yi katanga aka kewaye nuna cewa dai cikin ƙaba wurin yake in za ka zo ɗawafi dole ne sai ka zagaye wannan katangar in ba ka zagaye katangar ba kan bi cikin katangar to ka bar ɗaki gehe an fahimta ko to sai kasance nan da wancan duk kusurwoyi ne na asali da annabi ibrahim ya yi an fahimta wancan a ce eh, bin rukunin yamani na a ce hajar al-aswadi inda suke kenan ko to da ka baro al aswadi ka taso ma wannan jet din da ake bi a shiga cikin hijir isma'il to wannan kusurwar ba kusurwa ce ta asali ba an fahimta ko sannan wanda kuma ke can wannan kusurwa kuma ba kusurwa ne na asali ba don an rage ɗakin ƙaba ɗin ne shi yasa aka samu kusurwoyi a waɗannan wurare saboda haka yake in haka ne to ba ni zato annabi ya bar shafan kusur wanda ke kusa ga hijir isma'il sai dai don ne annal baita lam yutammam ko ala isma'il ko ibrahim ne cewa ɗakin ƙaban ba a cika ba aka kai daidai harsashin da annabi ibrahim ya aza dalilin da yasa bai shafar su kenan amma inda an azo duka gaba ɗai to yanda ya shafi rukunin yamani to sauran ma kusurwoyin ma da ya shafi su haka ne an fahimci bayani ibn umar ko na'am wa qala isma'il isma'il ibn abi uwai ya ruwaito wannan hadisin kamar yadda abdullahi bin yusuf shi ma ya ruwaito dukkan su ga malik ko Eh, wannan Ismail ibn Abi Uwais kenan shi da ya zo a wurin eh, Muhammad ibn Ibrahim ibn Abi Bakar sai ce Abdullahi eh, bai ce ibn Abi Bakar ba sai ce Abdullahi ibn Muhammad Abdullahi ibn Muhammad to kuma ce ibn Abi Bakar amma sai Abdullahi ibn Yusuf sai ce Abdullahi Salim ibn Abdul Annabna Abi Bakar wani ibn abi ne cikinsu shine muhammad ibn abi da ruwan ismail ibn abi uwais ya fito karara na'am kyau dama mai kamara muke jira jawabin da zai bamu za mu dasa aya a nan tsakiyar wannan babi da baya da tarjama don dai kamar da yake babin da ya gabata ne cikin kisar annabi ibrahim alaihi salam abinda muka karanta daidai Allah ba mu ladan da ke ciki kuskure da ya faru cikin bayanin da ne Allah ya fi mini kuma ya cikin zukatan masu saurare wa subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wala saura akwai tambaya guda akwai sanarori guda biyu malam ce Allah ya kara ma malam iman da lafiya don Allah ina roƙon ki to roƙo ne ina roƙon addu'a ka da sauran musulmi domin ina neman aikin da nake aiki ne ina fatan Allah ya bani aiki mai albarka aboka min akwai bayan Allah masu lalurori na rashin lafiya daban-daban sun azamu da wani abu, amma mun azamu za a dawo karatun malam ibrahim usman madera